أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu wannan addini namu na musulunci abin da ya shahi musamman a aƙida tashi muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu samun damar fahimta mai kyawo a cikin wannan darussa don mu samu babban rabo a wannan duniya ɗin da ranar lahira bi iznillahi ta'ala. uwan musulmi a yau mun kawo darasi na tamanin da biyar cikin bayanin wannan aƙida tamu. yau abin da za mu yi magana kan shi yana ƙalƙashin tauhidi na ibadan nan wanda ya wuce darasin da ya gabata idan ban manta ba mun yi ishara da cewa a cikin alƙur'ani ma warare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara da cewa ƙasƙantar da kai da girmamawa wanda aka samu da ma'anar shi wurin ahalin lugha akwai wannan ma'ana ɗin sannan kuma da ƙari a ɓangaren Allah subhanahu wata'ala me yake nihi da ibada ma'ana abinda da ɓangaren malaman lugha suke nihi da ibada yana da wannan ma'anar da ƙari a ɓangaren musulunci inda muka ce akwai ayoyi da dama wanda suka ishara kan wannan kamar cikin suratul a'raf inda Allah yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaba yawmin azim ayata tara. nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa lalle haƙiƙa mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi sai yace ce musu ku bauta mu Allah ku bauta mu Allah ba ku da wani Allah sai dai shi malakum min ilahin ghaira inda mun yi ishara kan wannan malakum ita take nuna cewa Allah dole ka girmama shi da nihim babu wani Allah sai shi shine mahalicinka a nan kenan an samu saɓanin ibada wadda wasu suke ni duk wai ƙasƙantar da kai to ibada ne wannan ba ƙaramin kuskure ne suka ta akan shi ba shi yasa yau darasin da muka zo da shi a yanzu shi ne darasin da zai nuna mamu menene haƙiƙanin ibada ingantattawa da Allah subhanahu wata'ala ke nihi da ita bayan da duk mun yi ishara da wannan aya ɗin za mu ƙara ishara da wasu ayoyi kamar inda Allah yake cewa wakfid lahuma جناح الذل من rahma, Allah anan wurin yana bayani kan wanda ya kamata ya mutum ya ya kamata ya biyayya ga iyayen shi ya ya kamata dan uwana ka girmama iyayenka Allah sai yake cewa ka kaskantar da fukafukanka dan don saboda rahama ga su iyayen nan naka girmamawa gare su Allah yana koya nan wurin yaya ya kamata mu durƙusa mu gaida iyayenmu ya ya kamata mu girma shi yasa za ka samu a ɓangaren mu misali ƙasashenmu na afirka irin niger da nigeria misali za ka same mu muna dukawa wajen gaida iyayenmu wannan wani abu ne mai kyau wanda kamar umarni ne na Allah amma shin tambaya muna yin haka ne koko Allah ya umarni mu yi haka ne don ya zamanto kamar muna bauta ma wani Allah ba Allah ba ko alama. Ga ƙarin wani misali, girmama malami a cikin addininmu na musulunci kusan wajibi ne ka girmama malaminka. Wasu an samu idan malaminsu ya shigo, tashi suke tsaye don girmamawa. Da nau'in girmamawa ga yanan? Shin wannan girmamawa ibada ce ba ibada ba ce abin ka gani ƙasƙantar da kai ne da karramawa da girmamawa sannan haka ne idan muka dawo su sujida wadda annabi yaqub yi ma annabi yusuf alaihima wa ala nabiyina salam. a nan wurin wannan aiki da ya yi annabi yaqub ibada ce ana nihin ya girmama ɗan shi annabi Yusuf. Kun ga kenan yanzu irin wannan abubuwa da muka zano, mutum yana gane cewa muna da ibada da ma'ana ta alƙur'ani wadda ta bambanta da ma'anar ibada a ɓangaren luga. Ɓangaren luga kawai girmamawa, duk wanda ka samu ka girmama shi ne suke ce wai girmamawa mutlaka. amma a ɓangaren musulunci ibada tana nihin girmamawa amma da wani ƙaidi da wani abu wanda dole sai ka raba shi in ba haka nan ba bai zama ibada ba in kai baka raba shi ba ba a ce maka ibada ce kai kamar yanzu wannan abubuwa da muka zana wanda duk ya yi su ba a cewa ya yi ibada wanda duk ya girmama mahaifan shi ya duka musu ba a cewa wai ya yi ibada wanda ya gaida malamin shi da girmamawa ba a cewa ya yi ibada annabi yaqub ba a cewa yayi ibada da duk wanda zaka samu mai aiki ne yana girmama shugaban shi a ma'aikatarsu mata ce tana girmama mijinta duk wannan ba a ce mishi ibada saboda mi saboda a cikin zuciyarsu ba a san su yarda da cewa wannan suna gaida shi da sunan Allah Allah kaɗai ne ake ma abu bin nan rukuni biyu wanda mun yi ishara a cikin darasi da ya wuce ma'ana wannan rukunin biyu masu muhimmanci za mu ƙara akkada su girmamawa da kuma mi da kuma yarda a cikin zuciwa zuciyar mutum ya yarda cewa wannan wanda yake girmamawa Allah ne kenan yarda da Allah yarda da cewa wanda kake girmamawa Allah ne rukunin nan su ne masu muhimmanci guda biyu in na zamanto ina girmama mutum kuma da nihin cikin zuciyata shine Allah to wannan ne na haita daga hanya amma yanzu duk wanda za mu ɗauka zai je ziyarar kaburbura na wasu waliyai ziyara ce yake yi tana yi wa yana yin tawassuli kuma ya roƙa Allah albarkacin wannan bayi naka wanda suka yi biyayya gare ka ya Allah ka yi min nima kaza ka sa in dace da kaza ka bani rayuwa mai albarka albarkacinsu ka sa in cika da imani albarkacinsu nan za mu samu wannan aiki da bawa yake yi ba a ce mashi ibada haka nan tabarruki da zai yi ya zo ya sumbanci kabarin wani waliyi ko ya ɗauki turba misali ta imam Hussein alaihi salam yana tabarruki da ita ya sumbance ta za ka ce mashi ibada ce yake kaga ba ibada ba ce hakanan mutumin da zai ɗauki wannan kabari wanda ya zo wurin shi ziyara yana nihin Allah subhanahu wata'ala da alkawali ne zai yi Allah idan yi mashi kaza albarkacin wannan bawa nashi to shi kuma zai yi ibada ko zai yi kyauta ko zai yi wani abu abin da suke ce man nazar duka ba a ce mashi ibada da sauransu duk abin da zaka ɗauka in dai har wannan rukuni na biyu bai haɗu ba na cewa abinda nake gaidawa Allah ne to ba a ce mishi ibada saboda haka nan ɗan uwan musulmi gaba ɗaya su sani ƙungiyoyin musulunci ƙungiyoyi wasu wanda suka yarda da cewa ana ziyara wanda ya mutu ana neman ceto ga wanda ya gabata ko wanda ke da rai neman ceto Allah ina roƙonka albarkacin wani ka ni a wannan duniya ɗin da ranar lahira ina roƙonka albarkacin annabin rahama ina roƙonka albarkacin imam ali wasiyin annabi da kuma wasiyai na annabi wanda suke daga baya irinsu imam hassan imam husaini imam ali zainul abidin imam ja'far sadiq imam al-baqir imam ja'far sadiq imam al-kazim ga sunan har zuwa imam mahadi in yi tawassuli da su ko in je har kaburburansu ina neman ceto daga Allah ya cece ni albarkacin wannan bayin ba wai ina nihin su ne Allah ba mutane su sani da wannan kar ka zargi wani dan ya ziyarci wani ka ce ai ibada saboda bai rike shi ba da sunan Allah ne subhanahu wataala bai rike shi akan wannan ba bai rike shi akan cewa duk abin da zai yi ba duk abin da zai samu wai wannan bawan shi yi shi shi yi mishi wannan abin kuma ya wadatu daga Allah ba, ba taimakon Allah cikin wannan kamar in nemi wani imam da ya yi mana wani abu kuma shi da ke sai ya mani ba ruwa na kuma in ce wai Allah yana da alaka da Allah ka in ɗauke shi ma shi ne Allah shi ne ke iyawa in ba shi ba ba wanda ke iya wannan shi ne kenan na da cewa shi Allah ne amma in dai ba haka ba to ƴan uwan musulmi wannan maudu'i yana da muhimmancin gaske shi yasa kamar yadda muka ce an sha da rayukan mutane an sha da su, an sha a hana su a takura musu a sa su gidan kaso a yi musu azaba kan cewa wai suna bauta ma wani ba Allah ba alali su a cikin zuciyarsu ba su yarda da shi ne wa Allah ba saboda haka nan ya zama cikin tunaninmu cewa duk lokacin da wannan rukunin guda biyu ba su haɗu cikin zuciyar mutum ba ba a ce mishi yana ibada haka muka samu annabawa akwai dalilai daban-daban wanda kamar yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarci kuma yana ziyarta mahaifiyar shi tun yana raye ya yi mata addu'a yana ziyarar makabarta amma wai ba wai shi ke nihin ba wai yana bauta musu ne kamar da wasu suke ɗauka wai an riƙe su ne abin bauta shi yasa ma ake zawa a yi masallaci a wurinsu alali wannan ba haka ne ba kar ka zargi ɗan uwanka musulmi karka zargi ɗan uwanka musulmi ta hanyar wani mugu wani mushriki wani wanda bai yarda da musulunci ba da musulunci asasan ya zo ya sa ka ƙin ɗan uwanka musulmi wanda shi ya da Allah musulmin nan ya ambaci la ilaha illallah kuma yana sallah yana azumi yana ba da zakka yana ziyara haji yana duk ayyuka na musulunci amma saboda yana ziyara shi kenan sai ka kafirta shi ka ce wai mushriki ne daga nan ne kalmar shirka ake ɗaukar ta ana aiki da ita inda mutane suka ga dama wanda bai kamata ba kai ke sa mutane shirka sai in mutum ya ɗauki kanshi mushriki ba wai kai zaka ce mushriki bane haka kawai shi bai ɗauki kashi mushirki ba kuma shi ya yarda Allah shi kaɗai ne Allah ne mahalicci shi kaɗai kuma shi ne abin bauta shi kaɗai duk tauhidin ga da muka yi bayani na darasan da suka wuce wannan mutum ya imani da su kyakkyawan imani amma wai sai ka zo ka ce wai mushirki ne wa iyadu billah wannan ya kamata mu riƙe wannan mu kiyaye shi babban haɗari ne Allah ya taimake mu cikin gyara aƙidinmu masu kyawo za mu dakata a nan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين